mun gano wannan da kyau ku menene hukuncin aske gemu a takaice aske gemu jama'a haramun ne wanda yake aske gemu ji tsoron allah ya bari ba wani abu a cikin aske gemu inda aske gemu daidai ne ku kamar yadda shari'a ta yi bayanin aske gashin kai da ta yi magana kan shi kuma har annabi ya ce kakko aski to menene haka na suke me gemu ya maka yawa makin mutane muke wallahi al'adhim kaga wa ustazu ya je ya sa an kokkofe mai gemu dan iska ne wani ba ustazu wani dan iska ne kawai ka kyale gemu kawai ya hudun shi kai ma ka yi mai kai ma ka yi hudun ka ma mafi yawancin mutane ba ruwansu wani ba zai je suka gemu ba ya dinga bi kenan na tsitsige gemun kyale shi in ga kyale shi to shine wannan hadisin sai ya aiki a kanka wajen arola ni bai na jima masu aske gemu kar je lahira mala'iku suna neman su ba su lada ka zo babu gemu ce ba su gane ka ba wannan fahimta ta ce ka ce ni ne a ce ina gemunka hmm? kowa ya bar gemu kowa ya rabu da shi sanda aka haife ka baka da gemu a lokacin allah bai san ganin ka da gemu kun gani to ka tsaya haka ba ganin matanka ba ta da gemu duk yadda ta so gemu ba zai zo ba in ma matanka na da gemu shari'a ta ce dole ta aske ka san mata za a gan so lokacin da ɗan gashi haka haka ko to dole kullum ta cire shi domin kamance ciniya ne da maza to kai ko mai aske gemu kana kama da da mata wannan haramun ne shi ta kaka kara aske gemunka dubbarin kalli masu aske gemu yanzu ga gashin kanka yi yawa amma ya gemun ka yi kaɗan eh kan kara ganin ka aske gemu akwai masu aske gemu da yawa nan har ustazan mu gasu nan dina ganin su gasu nan sai ka je wajen mai kilifa fasiki kawai shi kenan kawai sai mai ya kama taba maka gemu a kan me me shi da gemun me alakan shi yanzu misali dakta da ke da gemu yanzu shi ba dakta ba ne eh me ya rage shi da yake da gemu yanzu malam harun da ke da gemu yanzu da allah malam haruna gemu nan na cinye maka abincin da kake ci ne yana maka kaikayi yana su kanka ko da allah ya mata ba sa san ka to dama ba iskanci aski gemun kenan da ake yi ba iskanci dai kawai koko yanzu munan da muke da gemun nan me me ke damu mu eh babu abin da ke damun mu sai alheri karo da ya kara suka gemun shi yanzu musayyib da yake da gemu a jami'an ku ba a san ka ni eh ko gemu na kawo maka matsala to kamar gemun ka yi ta girma abin shi kana girma gemu na girma kana girma gemu na girma allah madaukin sarki ya sa mu dace akwai wani wa'azi da nake yawan yi wani lokaci da daɗiya nake ba da wani misali mutum ne ya bar gemu a gidansa ana ta zagin shege dan masara ana girman ka kana gemu <laughs> ana goye ka ne ko kana gemu aka matsa mai siya aski yi maka ba shawara shi ne ya ce ma shi ta isa aure ya ce ta ma dole don ubanta ta je ta cire wannan nonon ya uwarsu da nono ita da nono shi da magana ya magana sai ta ah, to shi ma na ta mai magana shi da mi gemu uban shi da gemu ya cire ai da ɗaya ne da haka sai suka gane to rashin iya da'awa wani sai ya ɗauki wannan kalma an gaice shi wa'azi a wani gari kawai zai je sai ba da wannan labarin tunanin in ya ba da labari za a za a yi dariya kawai sai ga wani tashi nan wani tashi nan wani tashi duk sai suka watsi ya tafi masaukin da mai masaukin shi mai sai ga inda ta guda biyu sun kira mai masaukin yana daga cikin ɗaki malamin ya ji ana ma wannan fada cewa kaka ƙara kawo mana 'yan iska irin wannan <laughs> kaga magana 'yar kyas ta zame mashi mai matsala bai iya ba ne sau da ya je zauna sai ya fahimci su ke gaban shi daga baya ke gaya mai cewa wallahi malam ba mutum ɗaya ne ke da gemu kowa a garin aska gemu yake kuma su ahalus sunna ne <clears throat> da kaje sai ka yi masu wazi kan wani abu ko misalin gemu ma kaka kawo aƙalla ka yi wata shida kana zuwa kana ta masu wa'azi kan wasu abubuwa har sai sun karɓe ka sun yadda da kai to abubuwan da suke sai komo cewa kaza babu kyau ga dalili ga falalan kaza ga sharrin kaza ga matsala na kaza <clears throat> amma mafi yawancin mutanen mu gaugawa ne muke da shi har mun wuce wajen zuwan ma ba mu sani ba lala jama'a kowa bar mu kun ji ko allah ya sa mu dace kuma gemun nan ko ko da na local government ma ka sa akwai gemu na local government shi ne wanda aka gayu sun an kwakwafe shi a ɗan yaka ɗan nan to shi wannan gemu ba na annaba ba ne na ƙaramin hukuma ce <laughs> kamar gemu kawai zaka ta wala shi gemu yana ma namiji kyau ne mun gane kuma ka riga tsefe shi kar ka bar gemun ka ya zo yi kaman mai kasan gemu na sufurin duka gabar gemu yi wannan ga gyara shi <clears throat> kana tsefe shi sai kyau duk wani mai kwarjini za a gan shi da gemu ba ganin zaki ba ganin sajen zaki ko ba ka gani amma kare Sau da bai da kwarjini kare na da gemu ne eh kura fa damisa fa wai saboda wani mutum ya zama mai ban tsoro sai aka ce waye bar me waye bar gashin baki shi za kowa ji tsoron allah duk wanda ya sai yana taɓa gemun shedena kowa ya bari kawai allah ya samu dace an usmana radiyallahu anhu daga usman dan affan allah ya kara mashi yadda annan nabiya sallallahu alaihi wa alihi sallama kana yukhallilu lihiyatahu ya ce annabi ya kasance na tsatsefa gemun shi ba haka zo a lura ne ka sa kuma a haka haka ban ka jika shi da ruwa Tunzu yanzu dan allah da ka an ce annabi yana tsatsefa gemun shi fil wudu a cikin alola inda gaske kai ahlus sunna ne mai kaunan annabi za ka so kai ma a da mu ko ba ka so ba eh sau da annabi yana da shi inda wani mugun abu ne annabi ba zai bar shi ba sai ya cire shi bayan yana da shi kuma ya ce a yi shi dama kuma ba ka da shi sai ka hakura yana daga abin da kuma malamai suka ce haramun ne ba ka da gemu kuma ka je ka shafa wani abu don gemu ya fito wannan babu kyau kun gano wannan wani hadisi an kharajahu hutun mere alimamu tirmidhi ya fitar da shi wasa ibn hibban ibn huzaima ibn huzaima ya inganta wannan hadisin jama'a sakamakon kurewar lokaci za mu tsaya kan wannan hadisi karatu na gaba sai mu maimaita shi sai mu tashi daga inda mu kwana yake cewa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum